ملاني على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوام أسكال رسوارهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka, mu da sake haɗuwa a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar wa kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau talata tara ga watan ramadan shekara ta 1400 da 41 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul nur jiya mun tsaya aya ta hamsin da biyar yau za mu tashi aya ta hamsin da shidda wa ƙi musalata wa atu zakata وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس manta suratul nur sura ce ta Madina wadda take dauke da hukunce hukunce kuma mun yi ta karanta hukunce hukunce har zuwa karatu biyu da muka yi na karshe sura ta koma tana magana game da tauhidi kamar da muka yi magana surorin Makka da na Madina kowace suna koyar da tauhidi amma surorin Madina sun ƙara da hukunce-hukunce watan ko surorin madina ma suna karanta da tauhidi kamar yadda muka gani a karatu biyu da suka wuce sai Allah yanzu ya ci gaba da magana game da hukunce hukunce sai Allah ce wa qimus salata wa atu zakata bayan jiya muyi magana Allah ya yi alkawali ga wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai cewa zai halifantar da su bayan ƙasa kamar yadda halifantar da wanda aka gabanin su sannan zai tabbatar san musu addinin su wanda ya yaddan musu ya zaban musu sannan abin da yake so gare sannan zai canza musu daga tsoron da suke su koma suna kwanciyar hankali sannan su ɗauki alkawali da shi za su bauta mai shi kadai ba za su haɗa shi da kowa wajen bauta ba sai Allah ce wa kai musalata wa atu zaka ba ta da zakka tauhidi shine mafi muhimmanci a rayuwar dan adam amma ko mutum yana tauhidi dole sai yayi sallah sallah ginshikin addini ce da sallah ake rike addini da kaji aya tana cewa aqimu salata wa atu zakka alama ne na aya ce ta Madina domin ba a wajabta zakka ba sai a Madina wata tauhidi ne shine ginshikin da addini ke tsayuwa gare shi amma bayan ginshikin to akwai wasu abubuwa da su kuma suka cika addinin babban su shine sallah ciko kuma na wajibi na dole sai da su musamman annabi sassan ya faɗa mana sallah ita ce ginshikin addini kuma an je lahira ita ake fara tambaya cikin ayyukan bayi don haka wasa da sallah ba daidai ba ne mu mun yi arziki mutanen da suke zamne a ƙasar hausa mun ga kiyaye sallah ko da za ga masallatai cike a unguwanni za ka ga haka ran jimu'a kafin liman ya hau min bari duk masallacin da a jihohin arewa za ka ga cikin masallacin ya cika kafin liman ya zo ya hau min bari mutane ne da suka zo da kansu suna sun tsaye da sallah duk masallatanmu na hamsu salawa sallah asuba sallah kaza ko wace sallah mutane ya hana su sallah ko da yake akwai uzuri yanzu na corona inda aka hana sallah tsuwa ɗaya suka yi sun suka yi su fito su yi sallah wata shi bahaushe yana da damuwa idan bai salla ba wanda yake wannan al'ada ce ta kwarai kuma abu ne na kwarai ya kasance yana da son addini mutanen da ba mu ba sun shaide mu da son sallah wani malamin mu da ya zo dr abdullah murad cikin manyan albashir na sudin albani ne wata yana karantar da nailul autar cikin aji cikin jami'an musulunci ta madina ya ce yawon duniya kasashe daban-daban ban taɓa ganin inda aka tsaye da sallah ba kamar najeriya a daidaita sahu da kyawu a yi sallah da kyawu in an gama sallah mutane su tsaya suna ta ambaton Allah subhanallahi a sauran kasashe duk da ka sani da an gama sallah yanzu mutane na fita masallaci ana gama sallah sai ka ce wani wai ya sallame tare da liman ko bai sallame ba amma Najeriya a mutane su zauna suna ta lazimi suna tsaye da sallah wannan abin kwarai ne abin da muke alfahari da shi ne amma matsala ɗaya shine masu tasowa yanzu ba haka bane kananan yara ba motar su da sallah kamar yadda iyaye da kakanni suka umuce mu da sallah wannan abin da mutanen ƙasar hausa suke tsaye da sallah kokarin iyaye da kakanni ne to yanzu kuma mu muna son bakin wuta ya mutu a hannunmu a unguwa sai kaga daidai lokacin sallar magariba in wata rigima ta tashi mutane na cikin masallaci yara ga sunan masu ɗimbin yawa a bisa titi ana kuwace kuwace ko ana wani abu wanda yake kaga iyayen wayannan yaran ba su rama bugu ba yadda su iyayensu suka sa suna tsaye suka sa suna tsare sallah su kuma suna barin yaran su ba su sallah annabi ya ce ko moci yaran ku da yin sallah suna yan shekara bakwai in sun kai goma ba su yi ba ku dake su duk wanda baya iya duka ɗanai in ya kai shekara goma bai sallah ba to baya so ne domin yana son ya yi hasarar lahira ne shi kuma annabi da ya fi son yaran bisa gare ka Allah da ya yi su suka yadda addinin su a bugi yaran sun kai shekara goma su yi sallah ba don haka ina kira ga iyayen yara ana sakaci yanzu wanda a can da ba a yo ba duk wanda ya shekara talatin ya taso shekara talatin yana sallah to ba karamin ya shekara talatin a rayuwa ƙasar hausa to ya san yadda muhimmancin rike sallah take mutane in ka je ofis ofis ma'aikatu sai ka ga an tsaya ana sallah in lokaci yayi lokaci yayi ga da famsec da daraktoci da sauran ma'aikatu duk an fito ana sallah zahar. Ana fito ana sallar la'asar in kasuwa ne masallacin kowace kasuwa lokacin azahar wannan ya cika wannan suna fitowa wannan suna shiga duk dai a samu a yi sallah shagunan kowa an meshe su wajen sallah duk don sun sallar da muke a jami'o'i da makarantun gaba ga university sai kaga ana ta haka akwai labarin da ni ta bayarwa a tafsiri ko tafsirin waccan shekarar na bayar da shi wani mutum ya kira ni wanda ban san shi ba ya kira ni wannan a 2018 ko 2017 ya kira ni ya kira ni ya ce min yana kira na daga london ya ce nan nake a sakkwato nake a unguwar kuka gidan kuka nake malam ni na san ka kai ne baka san ne ba fatawa nake nema ina nan a london ina karatu inda nake karatu masallacin da a kusa gare ni kulle shi akai haka ake a wasu wasu masallatai a london a weekend ba a bude masallaci shi ma masallaci ya ta yi hutun sati hutun mako sannan a isha da magariba ba a bude an tashi aiki asuba ba hito aiki ba sai kasance wasu masallatai kawai azhar da la'asar ake yi sai ce to ina karatu a wannan a irin wannan jami'an ne don Allah mala a matsayinka na wanda kafi ni sanin London ina bugo ne ka gaya min wace unguwa zan koma inda zan dinga samun hamsu salawat wannan abin duk abin jin daɗi ne abin murna ne yaro dan sakkutu ne an kai shi tuwe karatu amma yana son ya bar unguwa musamman saboda kawai dinga samun jami'in sallah yadda sallah take cikin jikinmu kenan ka san yadda iyaye da kakanni suka yi kokari sallah ta shiga cikin jikinmu mu da ni bashi ta fi burgewa bisa ga tambayar da ya min nace mai ka je unguwa kaza saboda na zamna a unguwar da ni da wani wani na zamna da shi a unguwa ya ce mini dan dan manya-manyan mutane ne a nan northwest a nan arewa maso yamma da an gidan gidansu an san gidansu da kuɗi a nan arewa maso yamma da an faɗi gidansu za ce kai kai gidan masu kuɗi ne ai da kuɗi suka shahara yaron da muka zama da shi gida guda ya ce mini zan tashi da gidan nan ya ce dole ina so in tashi da gidan nan saboda mai ke suka tashi da gidan nan ya ce in babana ya zo london ya iske ni wannan gidan sai ya min fada ya ce ya za ka zauna wannan gidan wannan gidan bai kai class din da gidan da babana yake so in zauna ba amma ni kuma wallahi ba ni so in tashi daga wannan gidan don nan ɗaya nake samun salloli guda biyar cikin jam'i yaro ya saboda salloli guda biyar cikin jam'i ba ya son ya tashi wuri saboda mai shekara ta talatin da wani abu duk mafi yawa bahaushe da ya kai shekara talatin zuwa talatin da wani abu haka za ka same shi sallah ce cikin zuciya ta yi to amma matsala shi ne shi wannan ɗin yana koya mai yara ne sallah mu yanzu wannan generation ya mutu da yaran mu wajen sallah ba daidai ba ne ka koya mai yaran ka sallah da shekara bakwai in ya kai goma bai ba annabi ya ce ka dake shi duk yaron da babanka baya iya dukan ka in ya kai shekara goma baka sallah babanka baya son ka kuma ba dole bane kai mai ladabi dole ne Allah ya kamata a wa ladabi duk in ya kangare ya kasance bai wa Allah ladabi to ko kai uban ba dole bane kai mai ladabi ibn qayyim rahimahullahu ya ce ranar lahira sai an fara tambaya uba ka ba ɗanka tarbiya sannan a tambayi ɗawa kawa ubanka ladabi duk uban da baya iya duka ɗan shi da shekara goma in bai salla ba to wannan uban bai cincinta a mai ladabi bai cincinta a mai biyayya ba shi bai bi Allah ba sannan shi ya umarci dan da sabon Allah shi baya son ɗan ya bauta ma Allah ya za a yi ɗan ya abin nan wasu suna idan suna ganin suna son iya ba haka ake son iya ba son iya shine kai musu tarbiyya ta ƙwarai tarbiyya ta addini almuhim abin da yasa nake wannan dogon bayani domin bakin wuta yana son ya bushe ga hannunmu muna son ya kasance yaran mu yadda mu muka samu training din mu yi sallah mutum baya iyawa in lokacin sallah yayi sai yayi sallah wannan yana buƙatar ya kubce sai kasance al'umma masu tasowa ba samu wannan tarbiyyar ba wannan ba daidai bane Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka wa ati'u rasula ku yi manzon Allah da'a la'allakum turhamuna ko da za ku samu yin rahama tsaye da sallah bada zakka ga masu dukiya yi ma annabi da'a yana cikin abin da ke sa a samu rahama Allah rahama Allah bukatar budatta akai limamin arfa wannan arfa da ta wuce abin da ya hudu ba akan shi hanyoyin samun rahama hanyoyin da ake bi a samu rahama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a samu rahama tsaye da sallah duk mai son Allah ya mai rahama Allah ya jinke shi a duniya da lahira Allah ya shiga cikin lamari ne to ya tsaye da sallah in yana da dukiya ya bada zakka ya wa annabi da'a Allah ce in kun yi haka to za ku samu rahama Allah sai Allah ce wala tahsabanna alladhina kafaru mu'jiz la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi kada kai tsammanin wanda suka kafirce sun buwaye Allah ne a bayan kasa kagan suna ta kai da kawo suna yin abin da suka ga dama suna da babban riga suna da babban mota suna da babban gida suna da babban mukami suna fada aji kaka yi tsammanin sun Allah ne wa humun nar makoma su wuta ce dama da ake so makoma ta yi kyawu tasu ba za ta yi kyawu ba za kada ka rudu da kafirai da abin da suke samu wani sai ya ga cewa wani kafiri ne ya yi sa'a haka mutanen karuna suka yi da suka ga ya fito fa kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم wanda masu son duniya da suka ga karuna ya fito cikin dukiya ta yana walwala suka ce ka inda dai mu aka ba irin abin da aka ba karuna hakika shi mai babban rabo ne mai girma wayanda adda ilimi cikin suka ce kai ku kawar duniya ba ita ce abin kula ba ladan lahira ita ce babban lada na sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma'awahumun nar makomarsu shine wuta wa bisal masir cir da makoma wala bisal masir kuma cir da makoma ya kasance wutar jahannama ne sai Allah ya shiga wani hukunci da bayan yawon ladina amanu ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkumul ladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله آياته والله عليم da yake suratun nur cike take da hukunce-hukunce sai Allah kawo mana wani hukunci na daban na zamantakewa kuma wanda muke tsananin bukata a zamantakewa mu ta yau da gobe Allah tabaraka ta ce ya Ladina amanu ya ku ne kuka yi imani liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum lalle wa'annan da daman ku suka mallaka su ne bayan ku su nemi izinin ku wallazina lam yablughul hulum minkum da yaran ku da basu balaga ba wa'anda basu balaga ba cikin ku watan da bayan ku yau sai mu ce da yan aikin gida da kuke da su da iyan ku wa'anda basu balaga ba kanana to su nemi iznin ku salata maratin har uku ayini kafin su shigo ɗakin ku ɗakin da uwa ne da uba ne suke kwance da mahaifi ne da mahaifiya ce suka kwana yaro bai balaga ba shekara ta goma shekara ta sha biyu shekara ta sha ɗaya shekara ta in yana son ya shigo gida ɗan aikin gida aikin gida da ke yawan shiga yarinya ta gida in za ku shigo inda kuke so uku a yi ni Allah ya keɓance lokuta guda uku sai sun nemi izini sai sun ce assalamu alaikum mu shigo 'yan gida ne amma dai kasu shiga wannan ɗaki a wannan lokacin sai sun nemi iznin ku na farko min qabli salatul fajr kafin sallar alfajr da cikin tsakar dare kafin lokacin sallar alfajr lokacin da ake sahur da kafin lokacin da ake sahur irin wannan lokacin idan za su shigo gida to su nemi izini kar su shigo cikin ɗaki haka kawai su faɗi waye ɗakin babansu ne ko ɗakin su ne babu kyawu za su ga abin da ba za ku so su gani ba su ma ba za su so su gani ba wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati da lokacin da kuke cire tufafin ku lokacin azhar kuna baccin rana idan ana baccin rana a gidan daidai da wannan lokacin da ake baccin rana da da azhar to in za su shigo wurin to lalle su shi ɗakin su nemi izini wa min ba'di salatil isha haka nan bayan sallar isha'i ma dare yayi an shige bayan kun yi bankwana sun yi ɗakin su su kwanta ko sun yi biki su kwanta to yanzu zuwa za su shiga kasu zo kawai su bude ɗakin mama su shiga ɗakin baba su shiga wa'annan kada su yi sai Allah ce salatu auratin lakum wa'annan al'aura ne guda uku Allah ya ba ku cewa babu wanda ya isa ya shiga cikin inda kuke ko ƴaƴanku ne ko yan aikin gidanku ne ko bayinku ne sai sun nemi izini amma laisa alaikum wala junahu wala, wala alaihim junahum ba'dahunna bayan wa'annan lokutan guda uku babu laifi gare ku ko gare su dan sun shigo aikin gida ne ɗan sharan gida ce bayan la'asar kawai ta shigo ta buɗe ɗaki ta shiga domin ta kankamta ba sai ta ce assalamu alaikum in shigo ba wannan lokacin babu matsala yaron gida ne gidansu ne za ka ya da DQ ɗin gidansu ya zo ɗakin mama ya buɗe kawai ya shiga bayan sallah la'asar babu matsala ya buɗe kawai ya shiga bayan sallar magariba ana magariba babu matsala ya buɗe ya shiga ƙarfe goma na rana ƙarfe sha ɗaya na rana babu matsala Allah ya ce laisa alaikum wala alaihim ba da hunna bayan wa'annan lokutan da ku da su babul mai laifi da sun shigo na alaikum ai masu shiga da fita ne tare da ku aikin gida ko ya ce duk za ta shiga ta ce ina neman izini an ba ku wahala ta ta nemi izini so ɗari a yini ta shigo kicin ta nemi izini ta shigo ɗaki ta nemi izini za ta zo ta kawo abinci ta nemi izini sai abin ya yi wahala shi ko musulunci ya abu ya yi wahala ta mashaqqatu tajlibu yi taysir duk abu da yake da wahala sai ya koma mai sauki ka maimakon an ce duk mai shiga gida ka'ida ne siya ne mai izini to amma yan aikin gida da bayan gida da yaren gida su kullum bukatar su kai su shiga kowane awa kowane minti zaka in musulunci ya ce kowane su ma sai sun nemi izini kamar kowa a kowane lokaci to an samu abin wahala tsanani ya yi yawa sai aka ɗauke wannan tsanani sai aka mai su wato su wa'annan tun da yan gida ne so uku ɗaya za su yi a yini watan bako wanda zai zo ɗan ƙanin babanka ɗan ƙanin babanki ɗan kaza wanda zai shigo a gida dole sai ya nemi izini ko da yaushe to amma su da ba kullum suka shigowa ba amma ga in gida kullum suna nan gida sai tun suna nan gida sai a sa musu lokaci guda uku kun ga saukin musulunci da tsanani yi wahala sai a ce to an doke mawadi azumi ne wannan bai da lafiya an doke mai azumi ne wannan tafiya ya kai an doke mai azumi ne kaza haka musulunci yake zai sauki da lamura tun da yan gida ne da bayan gida to su an ɗauke musu magana da aka ce duk za a shiga sai an yi sallama su ban da su to amma za ka na an samu su guda uku saboda mai tsawafu funa alaikum masu kai da kawo ne gare ku ba bukun min badin kuma sashen ku daga sashe ne ai ɗanka ne ai ɗiyarki ne zaka naku ne wa'annan kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka dai Allah yake muku bayanin ayoyi ne da sauki hukunci hukunci da sauki wallahu alimun hakim Allah mai ilmi ne Allah mai hikima ne amma sai Allah ce wa idza balagal atfalu minkum al-huluma amma yaren nan da aka ce kanana ba su balaga ba su su yi ta shiga so uku ɗaya aka ce su nemi izini in fa sun balaga suka kai lokacin mafalki to ta azinu su ma su nemi izini kamar sta'zana alladhina min qablihim kuma inda aka gabanin su suke neman izini wanda suka girma za aka to ya kasance su ya nemi izini ya shiga gidan gidakin uwa ta ma baba ne na ciki to in zai shiga ya nemi izini wannan shine asalin kasar Hausa ke cewa wani yayi girma ga shiga gida wani yayi girma wani yayi kaza kuma gaskiya ne a da akwai wannan al'adar mai kyau har yanzu akwai masu kiyaye wannan al'adar wani in zo na sa sallabo mai yaro sai ce kai kai girma shiga gida amma wannan karami ya shiga to har yanzu akwai irin wannan cewa su kanana ana cewa su shiga ba shi babban misa bai shiga sallama mai gidan ba saboda Allah ya hana shi ne nemi izini zaka kai ma in ka balaga ka girma ga shiga gida yadda shi babban zai tsaya bakin gida ya ce assalamu alaikum kai ba sai ka tsaya in ana son a shiga a kira mai gida sai dai yaron da bai balaga ba yaron da bai balaga ba eh ya shiga ya sallama mai gida don haka wannan al'adar da ake kasar hausa al'ada ce mai kyawu Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka dai Allah ke bayyana muku ayoyi ne wallahu alimun hakim Allah mai tsananin ilmi ne Allah mai tsananin hikima ne wayannan biyu suna haɗuwa cikin Qur'ani da yawa ji waccan ayata gama da wallahu alimun hakim wannan ayata gama da wallahu alimun hakim abubuwa biyu ake bukata ilimi da hikima in kana da ilimi baka da hikima kai ta shan wahala in kana da hikima baka da ilimi sai ya ta bada kai sai ka yi hikimar ka ka tsara ta ta saba ma aya kaza ta saba ma hadisi kaza sai ka sha sai ka sha wahala in kuma ilimin ɗaya ka baka da hikima sai ka yi ta faɗa da mutane yadda ya kamata ka isar da ilimin babu Allah shi ya kowa ilimi shi ya kowa hikima na shi duk hukuncin da ya yanke daidai ne ko kaga jiya da kaje gane da matsala ai kai saboda kana cikin wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila wayanda ba ba komai na ilmi ba sai dan kadan shi kuma al-alimu ne ba al-alimu bane fa Allah Allah ba al-alimu bane al-alimu shine mallami duk yadda dan adam ya kai tsanani ya kace tsaye al-alimu shine karshe ai professor ne na karshe a fanni kaza to a daidai wannan fannin ɗaya da yake professor al-alimu ne malami ne babba ai masani ne ya ka a daidai wannan fannin ɗai in ya shiga wani fanni jahili ne don shi mutum sai kai farfesa wani fanni ya zai neman fatawa wani fanni saboda ba fanni ne ba ne. shi abin da ya iya agriculture don da an shiga wajen business administration sai a ba da shi shi abin da ya iya public administration da an shiga cikin chemistry sai a ba da shi saboda ne alimun ne a wani fanni ɗan kaɗan. shi kuma Allah ba alimun ne alimun ne shi alimun ala fa'ilun mai wanda kai ƙarshe ga ilimi karshe ne Kuma ba ilimin abu ɗaya ba shi ilimin komai wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ga dukkan komai alimun ne babu mutum guda da alimun ga abu ɗaya babu mutum ɗaya da alimun a physics sai dai akwai alimun a physics amma babu alimun a physics sai dai alimun babu mutum ɗaya da alimun a politics sai dai alimun a politics wata masani ne a wannan fannin to amma shi Allah bi kulli shay'in ga komai da komai ka haɗe alimun ne ga sanin abin da tsuntsaye suke ciki ga sanin abin da kwari suke ciki ga sanin abin da kifaye suke ciki ga sanin abin da 'yan adam suke ciki ga sanin abin da amala'iku suke ga aljannu ga sanin mi ake haɗawa da ni yayi kaza ga sanin wani lokaci abu ka kaiwa kaza ilmin Allah ya kai matuka wallahu alimun hakim Allah mai tsananin ilmi ne mai tsananin hikima ne an gama da wannan hukuncin suratul nur ce mai dauke da hukunci hukunci da yawa sai wani hukunci daban wal qawaidu qawaidu minan nisaa نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن sai Allah ta tabaraka taala ce wal qawaidu minan nisa'i tsofaffi cikin mata wanda sun zamna gida sun yi ritaya al qawaidu sun yi ritaya gida suke zamne ta ma baffita wajen abincin da take da kosan da take yi ta ma baffita wajen aiki ta yi ritaya lokacin ta shine al qawaidu wanda su zamne suke gida saboda yanayin tsufa Allah ti la ta juna nikahan ba su tsammanin Allah ya juna nikahan wayanda ba su tsammanin kowa ya aure su ta yi tsohon da ba ta tsammanin wani zo ya ce yana son ta aure falaita alaihin na junahun an yaba na siya ba hunna ba su da laifi su ta aji tufafinsu su ba dole sai sun sa hijabi ba tsohuwa ce za a ganta tugut tugut tsohuwa ce ta tsuwa babu mai aurenta ba ta tsammanin ma wani ya zo zai aure ta haka don ta zauna da zane ɗaya ɗan jikokinta abokan jikokinta abokan ɗiyanta sun zo su gaida baba ga ta kanta sake babu laifi Allah ya ce saboda mai saboda ba mai ganin shawarta babu mai auyenta tsohuwa ce duk jikinta ya ta muke tana jin zafi in kace ka kaura mata hijabi ka kaura mata wahala musulunci ba wannan kaura wahala yake so ayi ba sauki yake so a yi ita iska take da mahaifinta a cikin gida tana hayyatawa ga ta da ɗaura ƙirji babu wuyan ta sake kan ta sake abokin ɗiyanta za su zo su gaishe ta ku shigo haka nan babu matsala ba cewa kakasa hijabi a Allah ce wal qawaidu minan nisa'i wani suka yi ritaya cikin mata suka zauna gida suka ba su fita Allah allati la yarjuna nikahan wayanda ba su tsammanin kowa ya ce babu mai ganin su ya ce yana bukatar su da aure falaisa na junahun an da thiyabahunna ba su da laifi su aje tufafin su su cire amma gaira mutabarrijatin bizina ba wa'inda ke fita da da kawa ba ba irin tunda an ce ta aje tufafin ta dama tana son ta yi ɗaukin wani skirt wanda ke tsaya bakin kirjinta kawai ta fito ba irin wannan ba irin haka ake nufi ba don Allah sai ya rufe kofa kada wata ce ai yanzu na tsufa ni na kai shekara kaza wata ta kai shekara hamsin na kai menopause ai wata kai shekara hamsin ana shawarta ko wanda ke shawarta to ba irin wannan ba in gaye kike so ki don ɗakin da an ce kakakin kai kaka amma wasu za su iya shawarki don gaye kawai sai ki aje ki sai ki wata shiga ta ɗar mai jiki to Allah ce ban da ke Allah ce gaira mutabare jatin bizina ba masu fita don kawa ba ita wannan kakace ta yi ɗaure kirji domin ta ji iska kawai ta ɗauko eh, mafaifin tana feta don ta je iska ita ake nufi ba wanda za ta sa irin wannan tufafin domin ta burge ba domin ta yi kawa ta fito ban da ita sai Allah ce wa an na khairun lahunna to su ma dai su gane kansu shi ya fi musu alkhairi ita ma dai kakat in ta ce bari ta yafa malullubinta ta yafa mayafinta shi ma fi mata alkhairi an ce babu komai in ta tsaya babu mayafin amma in ta ce kai ni ban da natsuwa wasu maza su shigo don suna warin jikokina ko waye ayyana su ganne haka bari in sa mayafi to Allah ce haka ya fi musu alkhairi wallahu sami'un alim Allah mai tsananin jini mai tsananin gani ne sai hukunci na gaba sai Allah ya ce ne منكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah sai shiga bayanin wasu hukunci-hukunci wasu malamai suna ganin wannan ayat suna da hukunci biyu ne daban-daban wasu kuma suna ganin duk magana ɗaya ce ake yi da inda suke ganin hukuncin ya bambanta inda Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj suka ce wannan maganar jihadi yake cewa babu laifi ga makahu babu laifi ga gurgu babu laifi ga mara lafiya suke zuwa jihadi kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul fatih ko laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj irin da yadda Allah ya faɗi nan cewa babu laifi gare su ko basu je jihadi ba don haka wannan su ukul waccan ayat ta suratul fatah tana fassara wannan su jihadi ake nufi amma na gaba fa daban ne sai ce wala ala anfusikum kuma ba ku da laifi kuma an takulu min buyutikum ku ci abinci cikin gidajenku gidanka ne mallakar ka ne waɗanda Allah zai kawo bayan ku bai kawo ko gidan 'ya'yanku ba suka ce gidan 'ya'yanku ya shiga cikin gidanku zaka babu laifi gidanka ko gidan ka shiga ka ci abinci au buyuti abaikum ko gidan mahaifinku ka je gidan mahaifinka kai aure ka tafiyar ka ka tawo aka kawo abinci ka a ci da kai ba laifi bane au buyuti ummahatikum ko gidan iyayenku mata au buyuti ikhwanikum ko gidan ƴan uwanku maza au buyuti akhwatikum ko gidan ƴan uwanku mata au buyuti amanikum ko gidan ƴan yan ƴan uwan mahaifinku wan baba ko kanin baba au buyuti ammatikum ko gidan gogwanninku kanwar baba ko yabba awuyuti akhwalikum ko gidan kawunnanku wan mamaka ko kanin mamakka yuti khalatikum ko gidan innoninku ɗan uwan eh, mahaifiyarka mace watan ɗan uwan mahaifiyarka gidanta kenan ko yan mahaifiyarka ko kanwan mahaifiyarka aw ma malaktum mafatihahu ko abinda kuka mallake mabudin shi wani sto ne na abinci kai kai an mai gadi ga ayan gona ne a ciki da dino ne ko wani ya baka ya ce ga kayan gona ta in ka ma ka shiga cikin ka ci abinci to kana iya budewa ka ci abinci ba sai ka yi tambaya ba au kun ko gina abokinku Abokin abokinku yana ya gayyace ka muje gida na ku ci abinci ku je ku ci abinci laysa alaikum junahun an takulu jami'an aw aw ashtata babu laifi in ka je wa'annan gidajen ku ci abinci duk ku duka a taru ya kasance yanzu da kai da babanka ne cikin kwano ɗaya za ku ci abinci babu laifi da kai da mamatka kwano ɗaya za ku ci abinci babu laifi da kai da ƴan uwanka maza da kai da ƴan uwanka mata da kai da kawo da kai da baffanka da kai da gwaggonka da kai da kawunka da kai da innakka da kai da abokinka ku ci kwano abinci ɗaya duk babu laifi suna ce alaisa alaikum jirahun an takulu jami'an awashtata babu laifi ku ci abinci tare ko ku ci ɗaiɗai biyu da kuka yi daidai ne cin abinci tare ya fi cin abinci kowa da kwano na yi daɗi ya fi albarka za ka iyaye da adda yare da yawa da za a haɗe ma yare cikin kwano ɗaya ya fi hadisi ya inganta cikin musar imamu ahmad cewa wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ya rasulallah inna na akulu wala na shiba'u muna ci abinci amma ba mu ƙoshi ya rasulallah ala sai annabi yace fala allakum taakuluna mutafawiqina kila daban kuke cin abinci kowa da kwano ne a sa mai istami'u ala ta'amikum ku taru ku ci abinci tare wasu ismallaha kulahi ku ambaci sunan Allah yubarak lakum fi sai a samu ku albarka ku yi bismillah ku ci abinci tare sai a samu ku albarka zaka cin abinci tare ya fi ci daban-daban cikin tare ko ba dole sai cikin kwano ɗaya bai zan an taru lokaci ɗaya ga abinci nan eh, irin kowa ya iban makai ne ne amma dai ga abincin nan tare ya fiye kasance wannan ya ci nashi ɗazu wannan ya ci nashi abin watan cin abinci tare kala kala ne wanda ya fi shi ne cikin kwano ɗaya kowa ya wanke hannu a sa a ci abinci in ba wannan bai kasance ga abincin nan tare aka ci kowa ya iban makai ne ana ci tare bisa danin tebul ne tare bisa shimfiɗa ne tare lokacin ci zai kasance mutane gaba ɗaya sun haɗu yan gida ɗaya family ɗaya na ci abinci ya ci wannan ya zo ya ɗiban makai ne ya ci ya wuce wannan ya ɗiban makai ne ya ci ya wuce a taro a ci ya fi albarka shi ne Allah ce laisa alaikum junahun babu lafi gare ku an takulu jami'an ku ci tare au ashtatan ko rabe sai Allah ce fa'iza da khaltun buyotan idan kuka shiga gidaje kuka ji an ce zaka shiga gidan babanka zaka shiga gidan mamanka gidan kawunka gidan baffanka gidan gaggonka gidan abokinka kai Allah kawai da ka zo wucewa za kai. sai Allah ce fa'iza da khaltun buyotan idan kuka shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum kuwa kawunan ku sallama tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa daga inda Allah mai albarka mai dadi babu abin da yafi sallama dadi ba laifi bane Ina kwana ina yini amma zo bayan assalamu alaikum wa rahmatullah girmamawa da girta shine assalamu alaikum ta kwana ta waya ne ta an shigo gida ne ta an haɗu ne wannan tace sallama ta musulunci bayan ita sai ai ta al'ada bayan ita sai ai ina kwana ina yini good morning good afternoon good evening babu laifi duk wayar da za ku yi uh, waye a yi ya karo biyar da za ku yi ku yi amma dai ya kasance assalamu alaikum ita ita an ka fara yi sai Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka dai Allah ke bayyana muku ayoyin shi la'allakum taqilun kuna za ku yi hankali mahaukaci shiga gida babu sallama don haka Allah da ya magana sallama sai ta haka kai bayyana muku ayoyin ku kuna za ku yi hankali Ka iske mutane ka shiga gidan mutane babu sallama to akwai alamar tabuwa gare ka aya gaba sai Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina كانوا وإذا كانوا على وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi yanzu Allah ya shiga wani hukunci na neman iznin annabi idan ana tare kafin mutane su tashi su wake. Wata in shugaba yana ga waje kamata in mutum zai tafi ya nemi izini ya ce to ala gafarta mala haka ake makarantar allo haka wayan waye da wani yace sai mutum ya ce mala ina son yi fitsari sai ce je kai fitsari mala ina son yi kaza je kai kaza Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi su ne wayanda suka yi imani ka sani kawai mu'minai su ne suka yi imani da Allah da manzo nai wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in in suka kasance tare da annabi ga wani al'amari da ya tattara su lam ta hatta yasta'dinu ba su tafiya sai sun nemi izinin shi haka in akwai babba a wuri wannan ladabi ne na zamantakewa kaje da Qur'ani ke koyar da sallah Qur'ani ke koyar da zakka Qur'ani ke koyar da mu'amala je da ke koyar da mu'amala haka ake ko makarantar boko in mallami na cikin aji baka tashi ka fita sai ka sai ka ce excuse me sir haka ake cewa ko sai ka ce sai ka nemi izinin malam in ya baka dama sai ka fita ko ka ce mai kaza da kaza to kaga haka ashe wannan abun da ake yi ko ina ka'ida ne haka aka aka Allah tabaraka ta'ala ya ce yi ma annabi yace wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da annabi ga wani al'amari da tattara su lam ta yi yasta'dhinuhu ba su tafiya sai sun nemi izinin annabi sai annabi yana da uzuri yana so in tafi ta Allah ce innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika yu'minuna billahi ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wayannan da ke neman izinin ka kafin su tafi su ne a wayan suka yi imani da Allah da manzon Allah suke neman izinka wa idza sta'anuka li ba'd sha'ani fa idza sta'anuka li ba'd sha'anihim idan suka nemi izinka ga wani sha'anin su suna so suna da uzuri su tafi fa azalli man shi'ta minhum ka ne ka bada izini ga wanda ka ga dama cikin su wastaghfir lahumullah kuma ka neman musu gafara Allah Allah ya gafarta maka baka samu tsayawa za mu yi dogon zama ba abubuwan da za mu faɗi Allah ya yafe maka da baka samu halatta ba inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne lalle Allah mai rahama ne la tajalu du'a rasul يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah ya ce la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kada ku sanya da kuke kiran manzo tsakaninku kamar da kuke kiran junanku kana cewa ya zaidu ya asadu kace ya muhammadu ba a haka sai dai ya rasulullah ya nabiyallah ka ku sanya da kuke kiran annabi kamar da kuke kiran sauran mutane ba haka nan wasu malamai suka fassara la tajalu du'a rasuli kada ku sanya addu'a annabi da yake bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar addu'ar da sashe kuke yi muku ne annabi shi ana ansa addu'a ta fiye da ake ansa addu'ar sauranku zaka duk cikinku da Allah ya ce fastaghfir lahum wastaghfir lahumullah ya annabi ka neman musu gafara Allah to kai tsammanin wannan gafara kamar ɗayan ku ya neman ma gafara ne ita addu'a annabi ba kamar addu'ar sashin ku da sashe bane kada ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza lalle Allah ya san masu sancewa cikin ku su salale su tafi su ba su nema izinin annabi ana zaune Allah ya ce a nemi izinin annabi kafin a tafi su sai su sance su salale su tafi su wai suna gani kamar ba a san su ba kamar ba a gani ba yau in kawo mallamin ku makantar boko haka eh bai sani ba sai an zo kira rajista a gano ka amma annabi Allah ya ce masu wa annabi haka Allah ya san su qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza lalle Allah ya san masu sancewa cikin ku su tulale su tafiye su Allah ya sani falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi wayanda ke saba ma al'amarin annabi masu saba ma umarnin annabi su shiga taitayin su an tusibahum fitnatun cewa fitina ta same su imamu Ahmad yace atadruna mal fitna al fitnatu shirk kun sa abin da aka ce mu fitina abin da aka nuna fitina shine shirka annabi ya ce kayi ka ki kayi kangaranci to ku yi tsoron irin wannan fitina ta zabe su to aka shirka tana shiga ciki ita ma babban fitina ce fitina ta rayuwar duniya tana shiga ciki fitinuwa ga addini yana shiga ciki Babban fitina shine mutum ya saba ma al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce au yusibuhum azabun alim ko kuma a lahira azaba mai radadi ta same su zaka au yusibahum azabun alim ko azaba mai radai ta same su don haka saba ma annabi shike kawo fitina a duniya shike kawo azaba mai radadi a lahira sai Allah ya rufe da cewa inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma Allah عليم الله يتي inna lillahi لله ما في السماوات ku saurara lalle abin da cikin sama da ƙasai ko sammai da ƙasai dun na Allah ne kada ya alamu ma an antum ke cikin bayyane da asirci Allah ya sani mai bukata ga Allah mai wani sabon Allah a kekence a ɓoye mai yin ma'alla ɗa'a a ɓoye ba sai jama'a sun sani ba Allah ya sani ya alamu ma'antum alaihi lalle Allah ya san abin da kuke ciki wa yawma yuja'una ilayhi ranar da talikai za su koma zuwa gare shi fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka aikata wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ga dukkan komai masani ne da wannan Allah ya ruhe wannan ayat cewa lalle shi masani ne ga dukkan komai kuma wannan ita ce aya ta 64 cikin wannan sura kuma wannan aya ita ce ƙarshen wannan sura ta Madina wadda ta muna magana game da hukunce hukunce daban daban tun daga hukunce hukuncen haddi hukunce hukuncen zina hukunce hukuncen kazafi hukunce hukuncen la'ani hukunce hukuncen sallama in za a shiga cikin gida hukunce hukuncen wa mutane mutane kazafi da ƙirin ƙarya kisan na na Aisha da kasafin da aka yi mata hukunce hukunce shiga gida da neman izini hukunce hukunce inda wa za a ci abinci inda wa ba za a ci abinci ba hukunce hukunce kawa mace wa za ta bayyana kawarta hukunce hukuncen rince ido hukunce hukuncen kama gaba ga mutum ya kama gaba gare ya kama farji ne da abubuwa da yawa da suka ta kunsa wani duk mun ji wa'annan hukunce muna roƙon Allah ya bamu mu ikon aiki da abin da muka jiya sannan cikin surar nan abinda muka faɗi daidai Allah ya karɓa da gare shi ne dama abinda muka yi kuskure kuma daga raunin kawunan mu ne daga shaidan ne muna fata Allah ya yafe muna sai akwai tambayoyin da za mu ansa gobe za mu tashi insha Allah suratul furqan wadda kuma sura ce ta makka kamar da suratul mu'minun take sura ta makka za mu ji za ta bada muhimmanci ne game da tauhidi wallahu ta'ala alam maza Allah ya saka da alkhairi mallam mai wannan tambaya ke cewa Allah ya ƙara ilimi mai amfani amin ya rabbi dokta ina ake istikara a cikin sallah ana yi ne bayan an gama tahiya kafin a sallame nan ne wajen addu'a nan ne wajen istikhara wallahu ta'ala alam malam wannan yake cewa salam malam menene hukuncin musulmin da yayi amfani da wani abu a matsayin maganin karfi ko wanda zai kare shi daga illar bindiga Ah, ko wani nau'i na makami eh, idan idan idan abin gane ya sa rigar karhe ko bulletproof ba bullet ana sa bulletproof kuma tana maganin karhe ko an bugo ba a samu ana sa garkuwa tun lokacin annabi ake maganin karhe sai zan garkuwa ce ta yaki in an bugo ka da hannunka sai ka kara sai a tara ta gobi sai ya maganin ya maganin karhe yanzu kuma akwai bulletproof amma in ba su bane ban san wani maganin karhe da ake amfani da shi ba abinda da dai ake a ji tsoron Allah a nisanci tsafi da wani waye sannan a nisanci ƙaryata ƙaryaci ƙaryace wallahi a nisanci ƙaryaci ƙaryace cewa wani maganin karfe wani maganin waye duk sojojin duniya ba su da maganin ƙarfe wani da ba maganin ƙarfe amma ba matsala ka bari a gwada a gani lalle akwai tsayi kila a biyo ka ka ɓace ko wani abu haka amma a buga a halba bindiga a ce bata shiga ba ko bata tashi ba mai tsammanin wannan ya daidai da kimiyya ba bai tsammanin wannan wannan an taba gani ana ji ne amma ban taba mai tsammanin wani ya taba gani inda aka yi haka ba amma dai a yi a gudane abin da ake na 'yan tauri su ne in sun saba kansu yuka ba ta kama su ba in wani ya samu su ne ba ta kama ba da haka a yi a yi a yi anniya a kiyaye tsafi da abin da ya shafi haka wallahu ta'ala ala malam mai wannan tambaya ke cewa malam mutum ne ya rasu ya bar uwa bai bar uba ba sai kaninsa da kuma yaron kaninsa kanin ki malam ya wannan rabon gadon zai zama mutum ne ya rasu ko makarantawa mutum ne ya rasu mm. ya bar uwa mhm. bai bar uba ba sai kaninsa da kuma yaron kanin shi hmm. malam ya wannan rabon gadon zai kalama sai a ba uwar shi sudusi a ba uwar shi sudusi da ya bar dan uwa dan uwa ɗaya ya bari a sulusi za a ba ta yi dan uwa ɗaya bai sai a ba uwar sulusi sauran kuma a ba dan uwan eh, shi za a ba ba za a ba dan dan uwa ba dan uwa yana sha makanci dan dan uwa wallahu ta'ala ala na mallan wannan ke sulufi shine ɗaya bisa uku zaka idan miliyan uku ya bari ya ba dan uwa ne da mahaifiya ce sai aka sa uku sai a ba mahaifiya ce miliyan ɗaya miliyan biyu sai a ba shi wannan dan uwan nashi malam bai tambaya ke cewa malam menene hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa lokacin da tana ganin haila hukunci ne hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da yayi sadaka da dinari daya ko rabin dinari za ka sai bincika nawa ne dinari yanzu wajen dubu hamsin da wani abu ne sadaka da su ko kuma rabin haka shi ya zo cikin hadisi ingantacce wasu ka ce ai wani bai yi amfani da wannan hadisin ba ba dole sai wani ya yi amfani da shi ba mallamai da yawa sun yi amfani da shi kuma hadisi ne ingantacce yan hadisi ya inganta ba a jira sai wani ya yi amfani da shi ko kuma ya daidai da mazhabar wani ko mazhabar wani dama mun ba kayyadewa muka dole sai abin da ya daidai da mazhabar wani dai zamu gaya ma ba ba za mu ci ba kakka yi azumin fitta shawwal don bai daidai da mazhabar malikiya ba ba za mu ci ba ka saki hannunka cikin sallah don bai daidai da malikiya abinda muke faɗi da ya inganta cikin hadisi kuma aka samu wasu cikin magabata sai amfani da shi wannan hadisi hadisi ne hasan yana cikin sunan abi dawuda hadisi abdullahi bin abbas wanda ya zo ma mata tana haila ya yi sadaka da dinari ko nisfu dinari malamai suka sha bamban suka ce yana da yalwa ya yi sadaka da dinari idan bai da ita ya sadaka da rabin dinari ko suka ce idan jinin yana da ƙarfi ya yi sadaka da dinari in kuma bai da ƙarfi ya yi sadaka da nisfu dinari zaka malamai sun yin hadisin kuma sun yi amfani da shi wallahu ta'ala ala malam wannan ke cewa Allah ya yi wa mahaifin mu rasuwa Allah ya ji kuma kafin ya rasu ya hana auren dan uwan mu da wata yarinya sai bayan ya rasu sai ɗan uwan nawa ya zo ya same ni da cewa zai auri yarinyar ni kuma na ce masa babu ruwa na a cikin sabgar aurensa shin malam wannan hukuncin da na yanke ya dace sannan kuma zan iya zuwa wurin ɗaurin auren nashi eh kamata ya kaita jawo hankali kada ya yi kila baba na ban mai wasiya kada ya cikin girmama baban tunda ba dole sai wannan yarinyar ba ga mata ibnu kasir ya ce wani sa'o. siwa haka sai masu mata da ba ita ba da yawa gare su haka alibira fit ahlibiyar gaya ma annabi sallallahu shi ma kisa aisha duk matan nan da a duniya wajen mace biliyan hudu kwara ɗaya da mahaifinka ya ce ka aure ta ai gaskiya ni kai na ban baka ka aure ta don haka ba har ya rasu kuma ya kamata ka cika mai alkawali ka yi mai kaza kamata ya yi kai ka ci gaba da lallashin shi cewa kada ya yi in ya dage sai ya yi kace baka shiga lamari ne gaskiya ban ga ban ga ka ba baka shiga wannan lamarin domin wafa'i ga babanku cikawa ga babanku da ya rasu ban ga ka ba da kace baka shiga wallahu ta'ala malam wannan ke cewa malam wani yanayi ne mutum zai kasance ya aje azumi sai ya ciyar kuma malam dan Allah ya ake ciyarwa wannan yanayin muttafaqun alaihi shine wanda ya tsufa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda sun tsufa suna azumin da wahala sai su bada fidyar ciyar da miskini duk wanda ba haka ba akwai sabani kamar mace mai ciki kamar mace mai shayarwa akwai kauli daga Abdullah bin Abbas wanda wasu malamai sun tafi akai sai dai sabanin kaulin jamhurul ulama shine cewa mai ciki mai ciki da mai goyo su ye su ranka domin yayi kama da uzurin rashin lafiya da sauran dai abin da ke matsalar khilafiya ce amma shi tsoho wanda ya tsufa kusan dukkanin malamai sun tafi akan cewa yana cewa yadda ake cewa ciyar da miskini ko ka ce kullun aka kai azumi ko kai yadda ana san Maliku kai Allah ƙara mai yadda da ya tsufa sai 29 ga azumi sai ya tattara miskini 29 sai ya ciyar da su gaba daya wallahu ta'ala alam malam wannan yake cewa shi ko daidai ne karatun sura ta kasa a raka'a ta farko sannan tura ta sama a raka'a ta biyu kamar mutum ya karanta suratul kafiruna a raka'a farko da raka'a ta biyu sai karanta suratul anfal ko wata sura daga cikin surorin sama abin da yafi shine abi qur'ani tartiban yadda yake yadda yadda aka saukar da ayoyi ne da surori ne wannan shi yafi zama daidai to amma yana halatta a saba ma wannan hadisi ya zo cikin sahih muslim cewa huzaifa ya ce nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buda da suratul baqara a raka'a ta farko bayan ya gama sai je karanta suratul nisa'i bayan ya gama ya dawo karanta suratul ali imrana kaga wannan shi ke nuna cewa an karanta wata sura kafin wata ga a tartibi na Qur'ani sai suratu Ali Imran sannan suratu Nisa'i amma annabi ya fara karanta suratun Nisa'i sannan suratu Ali Imran don haka yana halatta a haka wasu malamai suka ce a wannan yayi shi ne a cikin rayuwar shi amma a ƙarshen rayuwa da mala'ika jibril ya zo sai ya gaya mai kowace sura inda take sai kasance ƙur'ani yana farawa da fatiha yana ƙarewa da suratu nasi zaka ka karanta shi karantawa yadda yake ka karanta suratul ikhlas da karanta suratul faraki shi wannan ya fi ko wannan tafi ba ke karatu ko qur'ani kake karatu ko bukhari kake karatu ko bulugul maram kake karatu ko nobel kake karatu ko mi kake karatu ka karanta chapter ta farko sanan mai bi mata wannan shine tsarin karatu haka shi yafi fa ma yana halatta kai aka fi insha Allah yana halatta sai dai abin da yafi shine ka bi shi tsari yadda ake karantawa hakan yafi yadda ake surorin wance wannan surar bancin wancan surar shi yafi wallahu ta'ala alam malam wannan take cewa malam na kasance duk lokacin da muke tare da wani maganar aure ta fara shiga a tsakaninmu da na yi masa maganar ya zo gida sai in neme ta in rasa malam wannan ya faru da ni fiye da sau biyar na yi kuka har ban san iyaka ba yanzu haka wanda muke tare mun rabar zai zo gida inda mahaifina amma jiya gaba ɗaya ya yi bulokin ta ko'ina yana da ilimin addini sosai malam ban son na rasa shi malam ka taimaka mini da shawara ko addu'ar da zan yi ko na samu ya dawo na farko ina jajanta miki ina jajanta miki da wannan halin da kika shiga kuma waɗanda suka shiga cikin wannan halin sun san me kike nufi Allah ya kawo miki sauki na biyu ki binciki kanki me yasa suke haka wani hali kike nuna musu wanda baya da kyawo? ko kuma wata ɗabi'a kike da ita wanda bata da kyawo? ko yanayin mu'amala ku kuke musu wanda ba su so yasa duk suke tserewa ki bincike akwai lalili ba da an yi haka bane kai wani abu ne spiritual wani abu ne na shedan wani abu ne na kina da aljannu ki je a ta banka miki ruqiya kuma yanzu ba aljannu ne ga kai ita sababi ake bincikawa in abu komai sababi fara bincikawa sai in ba samu musa aje a sababi na na batini abu na gaba addu'a babu wata wuce istighfari a halinki ki istighfari tsaye da zaune kina kina kwance kina tafiya ban baki adadi ba ban ce ki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya irin eh, dai lamba mai daɗi ban ce miki ba ba ta da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi abin da ce annabi ya ce la yazalu lisanuka ban bi zikrillah kada ka bari harshen ka ya bushe face kana ambato Allah ki ta istighfari insha Allah in kina istighfari Allah zai sa miki daga kowace wahala zai sa miki sauki daga kowace kunci Allah zai sa miki mafita insha Allah za ka yawaita istighfari shi ne maganin halin da ke ciki bayan kin binciki kanki wato kin doki mataki hissiyan da ma'anawiyan wallahu ta'ala alam malam me wannan tambaya mai bi mata mutum fiye da ɗaya ga satin fitiri ko kuma dole mutum guda zan bai. kana yaba mutum fiye da ɗaya misali gidan ku goma ne ka ci a rikice mutum biya a kai mai gidan wani a rikice mutum biya a kai mai gidan wani ba laifi ba ne ana iya haka shike akwai wata? malam wannan ke tambaya malam ina tambaya ne akan masallacin da aka gina cikin makabarta amma a gefen makabartar kuma kofar ta tana kallon waje shi malam ya halatta a sallah a cikin sa sai ka kome min bayani ban fahimta ba masallacin da masallacin da aka gina a cikin makabarta mhm. amma kofar ta tana kallon waje okay kuma an shigo makabarta ne haka ne eh. sai a shigo a wuce ba a gina masallaci akan makabarta ba a gina makabarta akan masallaci an yi haka wanda ya riga wanda ya zo daga baya shi ake roshewa ya aka samu kabari da aka sa cikin masallaci to ana rosh ana kuma masallaci aka zo aka gina bisa kabari to ana roshe masallacin duk wanda ya riga shi aka bari in masallaci ya riga sai a tone kabarin in kuma kabari ya riga sai a sai a sai a roshe masallacin da aka yi bayanai wani sai ya ce ai masallacin annabi a kabarin annabi cikin masallaci yake ba cikin masallaci yake ba annabi ya rasu ɗakin na Aisha aka binne shi lokacin ba masallaci bane lokacin sahabbai da suka yi ta karawa suka yi ta karawa ba ta Usman bin Affan shi fara kara masallacin annabi bai sa bai sa kabari ba ciki bai sa kabarin annabi ba ciki sai lokacin Marwan wanda ke ba hujja bane aikin Marwan ba hujja bane shi ya sa kabarin na Aisha ciki daga baya aka fidda shi yanzu haka an fidda shi domin ba a sallah ta gefe hudu ta kabarin annabi sallallahu ta gefe hudu ta kabari ne ba a sallah kuma an ansa duk abin da ake iyakan cewa kada a yi sallah ciki da haka ba hujja bane ko da akwai ba hujja bane yanzu misali da wani zai je ga wani fenti a masallaci annabi ya ce shi ya kamata a yi ba hujja bane don ba annabi ya yi shi ba a lokacin marwan aka yi kuma duk malamai sun ba shi rashin gaskiya da yayi bai kyauta ba daga baya kuma wa'anda annan kamar yanzu an yi kokari ayi yi da za a yi ba za kabarin ba cikin masallaci yake ba a sallah kusurwa hudu ta kabarin sai ya kasance wani gefe daya kamar wajen masallacin yake za ka sallah inda kabari yake ba a yi ummu salma da na aisha sun zo annabi bai da lafiya ummu salma tana ba na aisha labari tace da muka je habasha na ga coci da aka ce mamariya cikin ta nigga ko tuna da suka burge ni ta annabi na cikin rashin lahiya rasuwa sai ya farfado sai ya ce ulaika shirarul khalqi inda allahi wayannan sune mafi sharrin halitta inda Allah kanu idza mata fihi rajul salih aw al abd salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar annabi yace sun kasance idan wani mutumin kirki ya rasu cikin su ko wani bawa na kirki sai su gina masallaci akan kabari ne sai su yi hoto ne ciki yace wayannan sune mafi sharrin halitta inda Allah don haka ba a yi ba a yi insha Allah wa cikin karatun da zamu yi bayan sallah akwai karatun da zamu kanta tahzirus sajid min ittikhadil qubur masajid wanda insha Allah za mu yi shi domin ba mutane irin wayannan bayanan wallahu ta'ala alam kenan sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh